an abi huraira shi ku ainihin hafsu dan asim ya ce ya samu wannan hadisi daga babban sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda abu huraira ya ce anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala manzon allah ya ce innal imana la arizu ilal madina lallai imani zai tattaru ya koma ya tare a madina kama ta arizul hayyatu ila juhriha kamar yadda maciji ke tattaruwa ya tare a cikin ainihin ramin shi duk wannan yana fassara maka tarihin imani da kuma makomar imani abinda wannan magana take nufi nan gaba za a kewaye duniya kaf. babu inda za a samu mumini wanda ya imani da Allah da manzon Allah sai an je garin makka kadai sai an je garin madina kadai zai tattaru shi imanin gaba daya sai koma ainihin madina kamar yadda ka ga maciji na tattaruwa daga duk inda ya baza jikin shi amma dan lokaci kaɗan sai ga ya tattari ya koma ainihin cikin rami wannan yana daga cikin kwarewar manzan Allah wajen iya buga misali ba don komai ba domin ainihin a fahimta ka duba duk wata dabba tana iya yiwa ta tattaru ta shiga wani wuri a iya jin motsinta ko a ga alamarta amma miciji yakan tattaru ya shige cikin rami sai ka ga duk tsawon shi duk girman shi ko mesa ce ko kasa ce wani iri ne in ya tattare shige ramin sai ka gaba ɗaya babu alamar ma ya taɓa zama a wani wuri to shine manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya buga wannan kyakkyawan misali duk yadda kake jin imani ya yadu ko ina a duniya dinnan Karshen duniya za a rasa shi a ko ina ba za a samu mumini ba sai an je ainihin madina wannan ainihin wato riwayar hadisi da kaji ainihin mun karanta banda muslim bukhari ma ya yota haka nan daga cikin malamai an samu al'imamu ibnu maja da al'imamu abubakar ibn abi shaiba da al'imamu ahmad da al'imamu ibn hibban da al'imamu abu awana da al'imamu abu nu'aimin dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi a cikin littattafansu